Shugaban kungiyar 'yan tasi na birnin Accra, Charles Danso ya nuna damuwarsa cewar. I know that this government say the listening government. I know he made an agreement with us that uh, there is something called automatic adjustment formula. Whenever the fuel prices went up. Ya ce ina gani idan wannan gwamnati har dai ta isa mai saurarin talaka ce. Ina sane da cewa ita ce ta mana alkawari akan wani tsari na musamman wanda idan aka samu tashin kuɗin man fetur a kasuwan duniya kai tsaye kuɗin mai zai tashi a nan Ghana. Kazalika idan aka samu rago kowa a duniya kuɗin mai zai sauko a nan Ghana amma kuwa sai gashi kuɗin mai ya sauko a duniya amma gwamnati ta mana ƙari kashi goma sha bakwai a kan mai Charles Jansu ya ci gaba da cewa mun riga dai mun kammala zanga-zangar da muke yi mutane sun koma bakin aikinsu suna nan suna aiki kamar yadda suka saba sai dai ba 'yan tasi kaɗai suke nuna su ba masu motoci baki ɗaya har ma da waɗanda ba su da motocin suna kokawa akan tsadar kuɗin motar haya ba ba ne hukumar man fetur ta kasar Ghana ta rage kayan man fetur kuma ta rage kuɗin mai da kashi biyu wanda mafi yawan 'yan Ghana dai suna ganin tamkar wani rainin wayo ne gwamnati take musu. Yaro kasan bata shine jami'in hulɗa da jama'a a hukumar man fetur ta kasar Ghana. We are unable to do further reductions because we have to take opportunity of these reductions in the prices at the world market to deal with. yace ce sa ba za ta iya ci gaba da yin ragowar kuɗin mai ba saboda tana so ta yi amfani da da wannan ragowar kuɗin mai da aka samu a kasuwar duniya ta tara kuɗi ta biya wasu basussuka da ƙasar ta ciyo wurin masu kawo mata mai in ba haka ba ƙasar za ta gaza samun mai a nan gaba sai dai ya ci gaba da bayanin nasa yana cewa everybody is involved in this matter it is a fuel supply to the Ghanaian market everybody is paying for it we are taking advantage of this to deal with the situation ya ce wannan lamari abu ne da ya shafe duk wani ɗan ƙasa ba 'yan tasi kaɗai ba saboda zance ne na kawo wa Ghana man fetur don haka kowa zai taimaka wurin biyan wannan bashi yaro kasa tambata ya ce hukumar sadi ta amince cewa ya kamata ta yi wani ragi akan kuɗin man fetur amma kuma tana sara ne tana duban bakin gatari su ko direbobin tasi sun ce sun zuba wa gwamnati ido su ga irin matakin da za ta ɗauka nan gaba ko yalla za ta yi wannan ragi ko a'a baba ya ko makili sashen hausa na murya Amerika daga accra ghana shugaban kasa ka taimaka dan rasulillahi dan allah dan rasulillahi fari arewa kan mun gama yawo dan gaba. Mun gama yawo mun jan Amina baban Sali. Eh don bangaren mayin fetur. Wallahi ba mu da fetur. Mun yan arewa dun mun gama yawo. A yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san. Mun bai cike nan jan sai a ce mana dila. In mun je ga dila. Eh. Ya ce bullet market. Mun zo mu bullet market sai su ce a matata. cikin waya yake zaki ba mana tsarin. Magana dila, ba da dila, ba mu da fetur, ba mu da